Daba. God bless. Peace, Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da hadiza kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin shari'a da gwamnatin jihar plateau ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da yi akan fararen hula ya ce zuwa yanzu ya karbi korafe-korafe guda arba'in da biyar. sannan yayin da duniya ke fama da annobar corona masana sun ce annobar ta haifar da yanayi na tsananin kunci da bakin jiki ga jama'a da dama a sassan duniya to shin ina mafita take idan mutum ya tsinci kansa a cikin irin wannan hali matakan su ne na misali eh, baiwa kai magana baiwa zuciya magana da kawo waɗansu abubuwa da suka shafi eh, walwala da farin ciki waɗanda mutum ya samu a zuciyarsa da kuma neman shawarwari muna tafi da karin bayani kan waɗannan rahotanni da kuma rahoto na musamman wanda ibrahim abdulaziz zai gabatar mana baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna amurka ta wuce adadin mutum 250 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama a jiya laraba ne new york ta sanar da rufe makarantu wanda shine birni mafi girma a kasar yayin da aka kwashe yini na bakwai a jere ana samun karuwar cutar ta covid-19 da kashi uku cikin ɗari za a rufe makarantun gwamnati daga yau alhamis goma sha tara ga watan nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan dole ne mu yaƙi barkewar cutar a karo na biyu magajin garin new york kenan bill de blasio ya rubuta a shafinsa na twitter Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen kula da fursunoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru goma sha ɗaya. A yau Alhamis, Janar Angus Campbell, wanda shi ne babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken Campbell ya ce akwai kwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zub da jini inda manyan sojojin ke tursasa ƙananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisan su na farko Bisa wannan ɗabi'a, ƙananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan. Tuwa da Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to da farko kwamitin shari'a da gwamnatin jihar plateau ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da aikatawa a kan fararen hula ya ce zuwa yanzu ya karbi korafe-korafe guda 45 kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da zainab babaji ta aiko mana daga jos a ranar litinin da ya gabata ne kwamitin ya fara zaman sauraron korafin daga bakin waɗanda suka shigar da ƙara kan ƙarar da wani mai suna barde nansel paul ya shigar na yadda sojoji suka far masa a gidansa da ya kai ga lalata masa dukiyoyi na miliyoyin naira kwamitin sauraron ƙarar ya ba da umarni a aika da sammaci wa rundunar soji don ta amsa tambayoyi a gabanta anyone who does not come to this tribunal when he is summoned to do so Shugaban kwamitin sauraron korafin cin zarafi kenan na jihar Filato mai shari'a Philomena Lord take cewa duk wani jami'in tsaro da ya yi ritaya ake kuma zarginsa da hannu a batun cin zarafin ya kuma ki ansa kiran kwamitin za a rubuta wa hukumar fansho ta dakatar da fanshonsa har sai ya bayyana a gabanta. Tun farko shugaban kungiyar lauyoyi na Jos barista Yakubu Salibawa ya ce za su ba da kariya wa waɗanda aka ci zarafinsu. Waɗanda muke ganin cewa an musguna musu an ci zarafinsu mun ɗauki matakin cewa za mu gabatar da dukkan ƙwarbe su a gaban wannan wato judicial panel of inquiry za mu yi masu kyauta ko mu ba mu bukata su bada. Sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna ya ce dole sai gwamnati ta ɗauki matakan gyara don kaucewa zanga-zanga a ƙasa. Matsalar Najeriya ba wai maganar yanan gizo-gizo ba ne ko 'yan zanga-zangan sa a ana yawan kashe mana mutane a arewacin Najeriya. Gwamnati ta gagari, 'yan zanda sun gagari, sojoji sun gagara. kullum a sace mutane manoma a arewacin najeriya yanzu a kaduna baka isa ka fita waje kilomita ɗaya daga cin garin ba a sace ka ba garin udawa garin kuriga garin birnin gwari jihar katsina jihar zamfara bangaren jihar sokoto da jihar niger lokal gaman guda uku a niger yanzu an kori ƙauyayen gaba ɗaya da rafi da shiroro lokal gaman da kagara da munya mutane duk sun bar ƙauyukansu sun sai da gidajen sun sai da gonakin saboda su biya diya a sakumarsu matansu da 'ya'yansu saboda haka mutane sun gaji ne idan mutanen da su kan mulki ba za su iya ba su haƙura. To amma kana ga zanga-zanga ne zai kawo maslaha ma matsalolin da ya adabi Najeriya tun da daga dukan alamu dai kana goyon bayan wannan zanga-zanga. Eh kwarai da gaske ina goyon bayan shi ɗari bisa ɗari. A dai har cikin lumana ne kada a ƙona ƙona wurare kada a kashe mutane kada a kuma kar ku yarda yin iskan gari su shigo cikin ku ba kyau a dinga fashe-fashe ana ƙone-ƙone dan saboda muka ɓata ƙasan ƙasan namu ne shi kan shi wayannan abubuwan nan shi ne na jama'a in dai kana son kada kuma zanga-zanga kai adalci. Su ko waɗannan iyayen ƙasa sun buƙaci matasa ne da su kasance masu ƙaunar zaman lafiya. Sunana Aminu Mai Samari Dogo, district na Targon. In ba zaman lafiya mu kanmu ba ma jin daɗi. So muna kira ga matasa a ba su abin yi domin rashin abin yi shine ke kawo dukkan waɗannan abubuwa. ni suna na garba abdulkadir mutanen da suna kira na shugaban al'umma musamman samari muna kira su zauna lafiya da yan uwansu da kuma kowace kabila a haɗa hannu a aiki tare don ci gaban ƙasa gwamnan jihar plateau simon lalon ya bayyana cewa jihar plateau ta yi asarar akalla naira biliyan saba'in da biyar a barnar da bata gari suka gudanar lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da mugan laifuka a najeriya wato sas inda ya buƙaci matasan da su nemi hanya da ba ta tashin hankali ba wajen isar da kokensu. Gwamnan ya kuma yi alkawarin samar da hanyoyin ci gaba wa matasan na jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To yayin da duniya ke fama da annobar corona, masana sun ce annobar ta haifar da yanayin da tsananin kunci da bakin ciki ga jama'a da dama a sassan duniya. yayin da wasu kuwa sukan fuskanci ire-iren waɗannan yanayi na baƙin ciki da kunci ne a lokacin da suka fuskanci wata jarabawar rayuwa kamar ta rashin wani makusanci ko asarar dukiya wakilinmu baraka bashir ta zanta da dr umar ibrahim muhammad na asibitin koyarwa na malam aminu kano wanda ya zayyana hanyoyin da za a iya magance wannan matsala amma ya fara tsokacin nasa ne kan abin da ake nufi da yanayi na bakin ciki shi da baƙin ciki wani yanayi ne da ake aukuwa lokacin da kwakwalwa ta sarrafa sakonni da take samu walau daga cikin jiki ko kuma daga wajen jiki sakonni da kwakwalwa take samu akan sarrafa su a tace su zuwa gida biyu ko dai waɗanda za su samar da walwala da farin ciki ko kuma waɗanda za su samar da kunci ko baƙin ciki ajiye baƙin ciki yana haifar da matsaloli daban-daban waɗansu sukan tasirantu akan gaban jiki misali yawan kinsa bakin ciki yakan haifar da matsala kamar ta hawan jini saboda yadda jiki yake sarrafa bakin ciki din yakan sa wato ita zuciya ta ƙara bugunta sannan yakan haifar da kuma matsaloli kamar na ulcer wata gyambon ciki saboda eh, samar da bakin ciki da kuma irin karbuwar eh, tasarrafin bakin ciki da jiki ke yi yakan haifar da sinadaran da ake cewa hydrochloric acid wanda suke taimaka wajen markaɗa abinci a uwar hanji wanda kuma yawan haifar da shi yakan iya kwarzane ah, bangon ciki din ya haifar da ulcer sai kuma wato waɗansu abu waɗansu matsaloli kuma da suke su ba su shafi jiki kai tsaye ba amma sun shafi yadda mayin ɗan adam ke tafiya kamar misali a ce da ah, larurar da suka shafi kamar depression wato matsananciyar damuwa da takan sanya mutum har ya samu kansa a wani yanayi na ya rasa sha'awar komai ya ji rayuwar ma gaba ɗaya ba shi da hope a kanta sannan da kuma al'amura da suka shafi Eh, anxiety akwai anxiety disorders wato matsaloli da suka shafi damuwa mai zurfi wanda ke hana mutum katakus a rayuwarsa wanda wannan duka kin bakin ciki na daya daga cikin abin da ke haifar da su to akwai matakai daban-daban dama da Allah ya halarci kwakwalwar eh, mutum eh, sukan akan sarrafa su a mai da su wani yanayi da ba za su tasiranta ga mutum ba wanda mutum ba shi da tasarrufin wannan haka aka halarci tsarin kwakwalwar ɗaya daga ciki shine wanda na ce defense mechanism akan janye eh, tasirin jin bakin cikin a rage tasirinsa a tura shi wani bangare ma'ajiya ta musamman a kulle shi ya zama baya tasiri sosai ga mutum sannan kuma akwai matakai na ƙashin kai wanda mutum yake da tasarrufinsa da zai iya ɗauka matakan su ne na misali eh, baiwa kai magana baiwa zuciya magana da kawo waɗansu abubuwa da suka shafi eh, walwala da farin ciki waɗanda mutum ya samu a zuciyarsa da kuma neman shawarwari eh, na yadda za a samu mafita wannan shi kansa yana taimakawa wajen samun sassauci na tasirin bakin cikin ko kuma a neman mafita daga mutanen da suke sun dace ka je ka buɗe bakinka ka fitar da abin da ke damunka ko likitoci wani lokaci ma aminai da 'yan uwa da abokan arziki ka bayyana musu abin da ke damun ka wannan yana taimaka wajen rage tasirin da bakin cikin ke a zuciyarka da kokarin samun mafita ba da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. dr umar ibrahim muhammad kenan to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka ɗan kama shi bayan rigima kuma ɗan kama shi bayan oh ha'ila <laughs> ha'ila illallah Ɗan kama shi a rage rigima baka da daimatu da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato an kama shi manajan rigima ba abin da idame shi san kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala masho. muna aikin kamasho mun cinye kuɗin ka masho me mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kamar mugun bawa ba abin da idame ka na baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka o oh, dan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi o oh, dan kamashin mm, ba dan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi rigima kun ɗe mai riban mato kun bara mai mato jakone jakone a cikin maiko sai karfin tukin mota kawai nisa na kai wannan dan kama shawo da bida kamji wa abin da hida mai yake kai ɗan kama shawo bayan allah ba abin da hida mai ku kun yi shiru a tasha ba abin da hida mai ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da ƙoƙusa ba ka da ko taya ba au dan ka mashi rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota ma lodi dan kama shi ne tuka ba abin da ya dame shi haba dan kama wani jin rigima don Allah a rage Allah a rage kai dan kama bawan Allah to yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton mu na musamman a duk lokutan zabe yan siyasa kan bi kororo suna neman kuri'un al'umma musamman ma na karkara tare ku da ɗaukar alƙawarin cewa za su magance musu matsalolinsu walau na gyara hanya makarantu asibiti ko kuma samar da wutar lantarki. Wa sararin sama su nemi wurin ginin gida har yanzu a ce garin Tongo babu wuta. Saboda haka na yi muku alkawali ko da shine project da zamu yi na farko tsakanin june zuwa disamba zamu tabbatar cewa an hada wutar lantarki a tungo to sai dai kuma bayan cin zaɓe da ma kafa gwamnati al'umman karkara kan yi zargin cewa ana yi musu shakulatin bangaro daga waɗanda masu suka zaɓen alal misali yankin jimlari da ke arewacin jihar taraba na kuwa cikin ƙauyukan da a najeriya ke neman agajin gaggawa game da halin ma da suke ciki a yanzu eh, kamar ruwan sha eh. muna da damuwa a kansa sosai da yanzu ka duba arewa da mu cikin garin din arewa da sai ka duba bohol guda ɗaya kawai muke da ita eh, in an zo za a ɗibi ruwan yanzu kamar mai karamin ƙarfi kamar yanzu kafu ya ɗibi ruwan ɗin ma zai daɗe kafu ya ɗiba don saboda babu shi ba matsala na ruwa kuma sai ko na me akwai matsala irin na wuta ma mm. har yanzu. To a batun magana makaranta da kiwon lafiya? Eh makaranta ita ma muna da dan matsalanta sosai. Mm. Don yanzu ka dubi kudu da mu a inda muka tsaya da kai in ka dubi kudu da shi shine makarantar namu. Yau an ka duba ko ajujuwan da yara suke zuwa yawancin su ma za ka samu a waje suke zama. Wai ba ku da wakilai ne kamar kansila da yan majalisa da shugaban karamar hukuma ba sa ziyartar ku ne? Eh suna ziyarta amma ba kullum ba. To me kuke so su yi muku ne? Eh mu muna so su taimaka mana su sama mana ajujuwa na makaranta a kara mana kuma ruwa mm. kamar bohol kenan. Gidan rediyon jihar taraba mun taba mika kukanmu amma dai har yanzu da shiru to ina wakilan muna gani a makwabta ne kuro a jiya tona ba ruwa amma mu kan dai wurin mu na akwai tona ka ana samu amma ba mu samu wanda suke wakilta ku amma ina su kansiloli da shugaban gaba kuma ba ku taba kai kuka bane ko ba su taba ziyartar ku bane a gaskiya ba sa ziyartar mu amma mun bi su a wurin zaman su muna kai kukan mu amma har yanzu dai hakan mu bai shi ruwa ba ba sa ziyartar ku amma lokacin zaɓe kan ba su ziyarce ku ba a mu da ganin su ne sai dai lokacin zaɓe nan ka suna ziyartar mu gaskiya amma in yin zaɓe ya wuce shikenan to wai ko anya gwamnatocin jihohi kan ma tuna irin halin yankunan karkara na ƙananan hukumomi ke ciki kuwa honorable abokar bawa mashawacin gwamnan jihar taraba ne ta fuskaci harkokin siyasa ya ce ai ba basu mamance da alkawaran da suka yi ba. eh to ana yin daidai ruwa daidai gari kaga yanzu kwanan nan ma kuke tunanin shi eh, gabna yake cewa zai je kwamishinin a babban makarantar da ya yi a sardauna ta kuma asibiti kuma akwai areas da yawa da aka bayar da irin wayannan ayyuka kamar fannin health ba inda ma aka samu cin gaba a taraba kamar fannin health don yawancin wurare za ka je inda baka samu ba za ka samu an yi community health mai kyau an yi musu lab an yi musu magani an yi musu abubuwa da yawa so ka gani wannan shine ake nema kuma insha Allah ana yi shi kana yanzu su ma'alumin karkara ba mance da su ba kenan muna tafiya tare da su kaman wasu na kamar kaman cewa akwai waɗanda aka fi fifita a waɗannan al'ummun karkara akwai waɗanda haikawai yanzu ba iya zuwa wajen su hanya ko kuma su sun bi su lalace ba a duba su ba. kyau ka san ba za a iya yi komai a rana daya ba gradually ne domin state nan ba karamin state ba ne kuma wannan abu duka kudi ne yake yin sa kudin kuma kaga yadda abubuwa suke dole sai an bi shi a hankali so wani wuri akwai wani wuri ana wahala dole a hakura sai time in ya ya improving dole za a yi reaching inda ya kamata a yi reaching abin da ya samu ke sa representative ake sawa representative a kowane area don ba kowane wuri ne gwamna ya sani kuma ya san matsalar su ba amma representative nasu sun san meye matsalar su meye matsalar mutanen su proven su ne suke kawowa domin gwamnati kuma ta sa hannu ba ma ga shakulatin bangaro hakanan kuma aka zargi gwamnatocin jihohi da mai da akalar ayyukansu ga fada jiha batun da kwamishinan yankunan karkara a jihar adama honorable abdullahi firimbe ya ce su a jihar su ba haka lamarin yake ba to lalle abdulaziz idan aka duba bayanai yawanci gwamnatoci sun bi mai da hankalinsu a kan birane maimakon karkara to amma wannan za mu ce gwamnati wacce ta shuɗe wadda suka shuɗe su ne za mu ce sun fi mai da su a birane ne makon karkara amma ka duba gwamnati mai ci yanzu na alhaji Amadu umaru fintiri kusan duka biyu ya mai da hankali a kansu kuma duk da haka fa ko da kuma mai da hankali a kan karkara to amma aikin da kuma za a yi a birane za ga za a iya yin kalilan wanda kuma tsadan shi ne fi na karkara yawa me ke sa haka saboda yawanci duk wani mutumin da yake karkara yana da alaka da birni wannan shi ne babban magana wanda yake zamu yi nuna a kai amma mu alhamdulahi a gwamnatin alhaji ahmadu umar fintiri gwamnatin shi ta mai da hankali akan karkara da dama yanzu in ka duba aiki wanda muka bayar a kananan hukumomi wanda kuma ake kan yi na hanyoyi yanzu an ba da hanya sama da kilomita 340 da wani abu kuma duka an zuba su a cikin karkara wanda kuma yanzu aka zuba a birni dududu bai kai ɗari da wani abu kilomita wanda aka zuba a cikin birane. aka sayi waɗannan ayyuka na karkara ana alakanta su ah, da tallafi ko kuma da daga bankin duniya ko kuma shiri na haraka da sansu maimakon jiha ita kare. to in ka duba ba yanda za a yi ka ce ga gwamnatin ko kuma bankin duniya ta baka wani eh, kaso ko kuma wani bashi ba tare da su sun ga kwazon ka a kai ba in ka duba ire na abubuwa da ake cewa ayyuka na ram da ake kira yawanci an soma da a duka jihohin najeriya amma yanzu jihohin da suke amfana da wannan abubuwa a najeriya gaba daya jihohi guda shida ne a arewa jihohi guda biyu ne kawai daga nan jihar adamawa sai jihar to kuma yasa ka to abin da yasa shine abun da ake bayarwa ko kuma kwazo wanda ake kafin a samu wannan bashi din yawancin jihohi sun gagara cika su ga ma jihar adama alhamdulillahi mai girma gamna amadu umar fintiri da ya zo ya yi kokari ya biya abin da ake da shi counterpart funding kuma an ci gaba da ainihin wannan tallafi wannan kuɗi da ake bara kuma ba wai kyauta ba ne bashi ne daga bankin duniya kuma sai kun taka matakai da dama kafin ku samu wannan abubuwa mu yanzu a jihar adamawa insha Allah mun samu tsallakawa ma zuwa abin da ke da shi wanda zai kai ga gina kasuwanni a karkara da kuma ainihin wato kara musu hanyoyi a cikin karkara. To sai dai kuma a bisa doka 'yan majalisar dokokin jihohi suke da hurumin sa ido tare da tsawatarwa ga bangaren zataswa. Honorable Abdullahi Umar Yafak, wani majalisar dokokin jihar Adamawa ne, ya ko bayyana abin da suke yi. Eh, Alhaji Ibrahim na farko dan majalisa shi aikin sayin doka ne da oversight da kuma representation a turance kenan. To eh, ni da aka zaɓe ni a gundumata na lobby na influencing abubuwa da yawa wanda ita masu zaman karkara suka suka muryarta maka influencing an yi ruwa ruwa bohol bohol bursa sai wurare da yawa na yi makarantu kuma na gyara asibitoci na biyu alhaji ibrahim akwai hanyoyi da mu yan majalisar wani influencing kan rufanin da ake yi tashi da yadda fata zuwa yadi kusan kilomita 26 na influencing in a ana yi ta. koma da menene manufar mulkin demokuraɗiyya dai ita ce samar da yanci da kuma ci gaba wanda kuma ma shine fatan kowace al'umma ibrahima abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana cikin koshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni da gidan radiyon murar Amurka ke kawo muku a daren ranar Alhamis. Shirin namu na wannan satin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya ne kan batun fafatawar da aka yi da kungiyar super eagles na najeriya da kuma takwararta leon stars ta kasar saliyo domin neman matsayi a gasar cin kofin kasashen afirka da za a yi a kasar kamaru a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu za a iya tunawa dai zagayen farko an yi ne a najeriya inda aka tashi kowace kasa ta jefa kwallaye guda hudu a ragar abokiyar karawarta yayin da zagaye na biyun an fafata ne a ƙasar saliyo an kuma tashi daga wannan kwallo ne babu wani ta sami nasarar jefa kwallo a ragar 'yar uwarta kan waɗannan fafatawar na ji ra'ayoyin 'yan najeriya ga abin da suke cewa sunana Hussaini abubakar dan jarida ne masu rubuta wasa eh, abin nan harkokin wasanni gaskiya ne ban gamsu yadda yan najeriya eh, super eagles suke taka ba suke taka rawa a wannan shekara ba dalilin lokacin da suka yi da sierra leone a benin mun aza ne ni ni tankani kaina ni aza cewa don saboda wasu yan wasannin namu suna waje ba su iso da wuri ba wasu sun iso sun sauka abin nan sun sauka a filin jirgi nan dr namde ezekwe kafin su ce za su karasa abin nan su karasa benin kila duk wannan akwai gajiyar don haka gaskiya in ba mun tashi tsaye ba gaskiya bana gani abun fa to sai dai mu ji labari sunana paul orude football fan ne gaskiya a matsayin mu na fan ba mu ci daɗi ba mu da sierra leone wato na african qualifier kenan na farko da muka buga da su a benin idan inda mun ci wannan kwallo da mun zo sama a tebur sai abu mamaki kuma first half muna leading fa da kwallo har hudu suka samu suka jefa daya an shiga second half 4-1 haba kafa wasa ya kare kuma ce sun sake rama har fofo kunya ne gaskiya kuma wai mu ne super eagles gaskiya mu ba super kuma ba eh, kunya ne bikon ka duba rating namu muna sama sirelu ne suna kasa sosai eh. gaskiya nuna cewa akwai damuwa ya nuna cewa gaskiya akwai gyara kenan a defense da midfield sunana umar sa'idu shugaban kungiyar yan jarida jihar bauchi wato a gaskiya wannan wasa ne wanda ke ba wa mutane da yawa haushi wanda kuma su karbe shi e, da farin ciki ba saboda idan ka duba kasan e, najeriya da kasan saliyo akwai bambanci da dama kana magana harkar kwallon kafa najeriya ta yi gaba ko a rankin da kake ake dubawa za ka samu ta yi gaba ta fi kasar sierra leone sannan wasan nan a najeriya ake yi amma wannan wasa gaskiya bai daɗi wa 'yan najeriya ba sosai kuma kowa ya faɗa bayan da za a ce kuna ci kuna rike wasa hudu da daya a waye gari a za ce muku an rama hudu da hudu duk da haka akwai sakaci a ciki wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu don ganye da yadda suke ganin takun kungiyar kwallon kafar super eagles a dangane da shirin neman samun nasara don cin kofin nahiyar afirka abdulwahab muhammad da amurka daga bauchi ba gaida abdulwahab muhammad to yanzu kuma sai labarai a takaice wuce adadin mutum dubu ɗari biyu da hamsin da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan ƙasar da dama. A jiya laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu wanda shine birni mafi girma a kasar yayin da aka kwashe yini na bakwai a jere ana samun karuwar cutar ta COVID-19 da kashi uku cikin ɗari. Za a rufe makarantun gwamnati daga yau Alhamis goma sha tara ga watan Nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan dole ne mu yaƙi barkewar cutar a karo na biyu magajin garin new york kenan bill de blaso ya rubuta a shafinsa na twitter Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fursunoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru goma sha ɗaya. A yau Alhamis, Janar Angus Campbell, wanda shi ne babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken Campbell ya ce akwai kwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zub da jini inda manyan sojojin ke tursasa ƙananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisansu na farko Bisa wannan ɗabi'a, ƙananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan. Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta ni gabatarwa sai kuma daniel brown ne haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya